رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديه إلى من جزاء وبعد الجنوة وإن كنت فرارمه لكم أكلم عليه وأن في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبير watan المحرم من الله صلى الله عليه وآله وسلم biyu wanda shi daidai da sha hudu ga watan tara shekara ashirin daidai inda muke gabatar da darasi cikin littafin hukumatun minar tarih ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقتل الحسين na babban malami a fadilatar الدكتور al khamis Allah ya tsare mu Allah ya tsare shi wannan shine darasi na 32 a wannan masallaci da ya fi shahara da masallacin malam khamis al-misri da ke nan bypass a wannan masallaci mai suna na babban sahabi na annabi muhammad shine abu ubaida a karatu ya tsaya sakamakon kowa ya san abin da ya faru korona ta zo ta kori kuwa 33 ne ko darasi na 33 korona ta zo ta kori kuwa amma da insha Allah kwanan nan za mu koma mu ci gaba da karatuttuka duk inda muke yin karatu da haka godiya ta tabbata ga Allah farko da ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gama da wannan duniya lafiya malam ya ce almabahasul awwal bincike na farko mai shafi irin nawa 137 ne alhassan bin ali fi suturin radiyallahu anhu ko kace alaihi salam duka yayi hassan ɗan Saidina ali wato a cikin rubutu ismuhu wa nasbuhu sunan sayid hassan da kuma wa nasabuhu da kuma nasabarsa alhassan bin ali bin abi talib alhassan dan ali dan abi talib bin abdulmutallib dan abdulmutallib a kwanan nan mun shayin bayani cewa abdulmutallib din nan yana da 'ya'ya guda goma sha ɗaya guda hudu ne kawai suka riski musulunci ragowar kafin bayyanar addinin musulunci Allah ya karɓi ransu bin hashim ɗan hashim jadduhu kakan hakan shine rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi shine annabi muhammad wajaddatuhu kakansa ta ɓangaren mace ita ce khadijatu khadija matar annabi muhammad wa ummuhu mahaifiyarsa ita ce fatimatu fatima yar gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce wa abuhu babansa shine aliyu wala yujadu ba'da rasulillahi asharafu nasaban bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba za ka taba samun nasaba mafi daraja ba min al-hasan wal husaini irin sayyidina Hassan da sayyidina husaini duk duniya idan ka cire nasabar manzon Allah babu nasaba mafi tsarki kamar nasaban al-Imam Hassan da kuma al-Imam Husaini yasa kwanaki kuka ga da muka zo zamu debate kwanan nan akan waya kashe na nace ba qadiya bace ta ai kokarin muqaranan Yazid da Husaini ba yazidu da ba sahabi ba baban Yazid ma da yake Muawiya bai kai darajar na Hussein ba ballantana Yazid da ba sahabi ba ne. amma kuma ƙa'ida ta Allah subhanahu wa ta'ala mutum ko da kafiri ne Allah bai yadda ka jingina masa abu kaci ya yi ba dole sai da dalili da haka za mu gani nan gaba nan mun faɗa mun ce alhassan bin ali bin abi talib hassan ɗan ali ɗan abi talib abinda mafi yawancin mutane ba su sani ba a nan wajen mun faɗi nasabar al'imama hassan mun ce shi ne hassan ɗan aliyu shi kuma aliyu wa. dan abu talib shi kuma abu talib dan wa dan abdulmutallib abdulmutallib shi kuma dan wa dan hashim shi kuma hashim dan wa dan abdumana to in ka koma ta bangaren sayyidina muawiya haka muawiya yake shi kuma dan abu safiyan abu safiyan shi kuma dan har harbu kuma dan umayya umayya dan abdushams abdushams kuma dan abdumanaf ne da haka da sayyidina hasan da sayyidina mu'awiyar akwai inda suka haɗu a kaka wajen na biyar shine abdumana to da haka wanda duk bai san mai ya faru a tarihi ba wajen nasaba su asali yan uwa ne suna da alaka ta ɓangaren kakanninsu wannan shine abin da ya faru to don haka wa zainab sai kuma zainab wa ummu kursum sai ummu kursum wa huwa alwaladul bikru Shi ne ɗa na farko li mata, gana na fatima Allah ya ƙara mata yadda da aka akinci alhassan sannan alhussaini ɗan ƙaramin hassan ne ba wai tagwaye ba ne ta yadda rana ɗaya suka zo duniya kai ma kana da iko in aka haifan maka ɗa namijin farko ka sa masa hassan na biyu ka sa masa wa alhussaini da aka da yawa sun ɗauka cewa kowane hassan dole ya zo da wa da hussaini kuma bayan ba haka ba ne shi wancan hasan ɗin daban ya zo daga baya shi ma husainin ya zo amma saboda ƙaunar da mutane suke yi wa mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kaga sun ɗauka cewa lazim ne dole ne in ka haifi ‘ya'ya biyu ka sa alhassan ka sa alhussaini in an haifi mata sai su sa tamatan hasana tamatan kuma sai su sa mata mai husaina saboda ƙaunar da ake wa mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni na san an yi lokacin da mace idan an haifan mata yan biyu takan ɗauko su ta shigo gida kawai ta ce yan biyu na gaishe ku wallahi sai kaga an fito an tara mata kuɗi saboda ƙaunar da ake wa jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. amma wayannan mutanen sun zo sun nuna cewa fa wannan aƙida ba fa za ta yiwu ba tasu su tallata ƙaunar mutanen gidan annabi dole fa sai an zagi abubakar sai an zagi umar sai an zagi usman sai an zagi na na aisha sai an zagi na na hafsa sannan za a tabbatar da cewa mutum yana da alaka da ƙaunar ahalul baiti kuma wa'annan ahalul baiti din ba su ba su da'awa ce kawai kuma insha Allah a hankali duk wanda suke bibiyar karatun mu abubuwa suna fitowa na bambanci tsakanin wanda suke son ahalul baiti na haƙiƙa da kuma wanda suke son ahalul baiti na da'awa ba na haƙiƙa ba na yanzu yana da bidiyo na wannan mutumin yasar habib da yake ingila akwai wasu daga cikin 'ya'yan sai na hassan ɗin da ya kalle su akwai wanda ma ce musu ya kafire ne kuma 'ya'yan sai na hassan ne shi yasa kaga sun ɗauko abin da suke faɗa cewa ba wanda zai yi shugabanci inda ya taɓa yin saɓan Allah suka ɗabbaka ƙala laye nalo ahadi a kan ‘ya'yan Hassan shi yasa daga kan al'imamu Ali alaihi salam sai al'imamu Hassan sai al-Husaini daga kan Ali Zainal Abidin har zuwa na goma sha ɗaya sha biyu shi'a imamiya itne a shari'a da fariya ba su ɗauki ɗan Hassan ko ɗaya ba duka ‘ya'yan Husaini suka ɗauka don mai saboda ɗaya daga cikin manya-manyan laifin da sai da na hasan yi musu ya ɗauki shugabancin al'umma ya haƙura ya ba mu'awiya da haka in wani ya ce maka nasibi kai makiyin ahalul baiti ne ka ce masa ba matsala mayakin ahalul baiti zai ce maka ai goyon bayan makiyin sai ka ce ai hasan in haka ne tun da ya ɗauki shugabancin al'umma ya yi masu rina mu'awiyar mubaya shi ma nasibi ne in ka ce ba haka ba ne to shi kenan kuma kamar yadda muka sha yin bayani a nan wajen muka ce yanzu inda na hasan yana duniya duk wanda ke goyon bayan na hasan da gaske mutumin da na hasan ya da ya masa mu a ya aminta da shi mutumin kirki ne biyayya ya kamata ka yi mahasan ɗin ka yi masa mu mubaya ko komawa gefe za ka yi kace kai ba ka yi da mutumin ba kaga wanda ya yi mu a ga wanda hasan ya masa mubaya to shi ke goyon bayan hasan amma wanda sayyidina hasan ya yi masa mu baya a kai ka koma gefe ka ce ba ka yarda da mutumin ba to kai ne dan tawaye ga sayyidina hasan ta kuma ƙarya kake babun shi kake yi ba azwajuhu matansa akwai khawlat bint manzuri akwai ummu sharif bint abi mas'ud akwai ummu ishaq bint talhata bin Ubaidullahi, wal mashhur abinda ya shahara annahu tazawwaja kaseeran sai da na hasan ya yi aure da yawa wannan ba maganin har cikin usulul kafi Allah ya samu dace sai da suka bude babin da ke magana akan wato Allah subhanahu ta'ala ya tsine ma duk wanda ke a wuri saki sannan suka kawo hadisan cewa kuma sai da na hasan yana a wuri saki wannan a cikin littafin su usulul kafi kuma da na san cewa wannan bukata za ta zo da na ɗaukun usulul kafin in nuna maka in ce wannan littafin shi'a ne Ga shi a nan wajen da kansu sun fada sun ce sai da na hasan mizwak ne yana auren ɗanɗane auren su auri saki shi yasa akwai wani khalidul bakari ko jiya na ga sun tattauna da wani dan shi a ya bugo mai waya ya ce masa ga wani sahabi yana hawa bari ya zagi sai da na alimai hukuncinsa shi ne khalidul bakari ya ce masa ai asalar sahabbai a gurinku ko sun zagi sai da na ali ko ba su zage shi ba Kafire ne dama a gurinku wannan shine abu na farko ya ce masa sannan na biyu tun da kana maganan zagi ne ina hukuncin wanda ya ce masa yi na alba'uda sauro idan ka masa na ali sauro yaban shi kai ko zagin shi kai to yana nan a cikin littattafansu ko ran da muka yi debate da wancan dan kwannin ai za ku ga na daga littafin alburhan fi tafsirul qur'an to ga inda aka ce masa na ali sauro ne wa da waka alqawlu alaihim akhrajna lahum da min al-ardi dabbatan min al-ardi sai sayyidina ali shine dabbatan min al-ardi haka za ka ga suna ta kwaso kwashe kwashe sai sayyidina ne sai su yi kwashe kwashe sai sayyidina ne haka suke yi sai ce to in kana maganan wancan zagin ne ka fara ban amsa tukunna wanda ya ce mu sayyidina ali sauru idan ya ban sa'i idan amsar da ka bayar akan wannan to kuma ita ce amsar da kake nema akan tambayar da kake mu da haka na hasan wal mashhur annahu tazawwaja kaseeran wa tallaqa kaseeran ya auri mata da yawa sannan ya saki mata da yawa a nan wajen da sayyidina hasan littattafan tarihi suke kawa hatta al-imam suudi ya kawo cikin tarihul khulafa cewa ya auri mata da yawa ya saki mata da yawa shin sayyidina hasan ya kamata ya zama abin zargi auren matan da yawa ko ko dole in ya auri mace ya rabu da ita sai an duba dalilin da ya sa ya rabu da ita dole sai ka binciki dalili domin abin da ni ne yadda da shi kai kai yadda da shi wanda babu wanda yake da tuhuma a kansa shine sai da na hasan mutumin kirki ne lamba ta ɗaya kuma ka'ida Allah subhanahu Ta'ala cewa istami'tu muhu bannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim me yasa lokacin da kuka ji abu ba za ku yi kyakkyawan zato na alheri ga mumine ɗan uwanku maza da mumine mata ba idan ni da kai a wannan zamanin yanzu idan mun yi abu muna buƙatar a yi mana kyakkyawan zato to sai da na hasan shine min babu aula a kyautata masa zato sama da ni sama da kai kullum a babun abin da ya shafi harkar rayuwar duniya ta zamantakewa ta aure mutumin da yake manufasta duniya ne da wanda yake manufasta lahira ne in an taho za a tafi ba a tafiya dole wannan yi nan wannan yi nan mu muna gane haka duk lokacin da aka ce kana da shahara irin ta nan Hassan wanda ya fito gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to za ga da wanda yake na kirki da wanda ba na kirki ba kowa zai so ya alaka da kai kowa zai so ya alaka da kai idan aka ce mace ta auri dan da ya fito daga gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin sayyidina Hassan ko da ta rabu da shi ita a ruwaito a tarihi a ce ta taba auren shi ita sharaf ne gare shi ta daraja ne gare ta da haka in aka zo zaman aure wanda yake manufarsa duniya ne da wanda yake manufarsa lahira ne ba yadda za a yi tafiyar ta yi ba zai taɓa yiwa ba shi yasa za mu ga cewa mun san wahalar da sahabbai suka sha aka bar garin makka aka tafi madina har Allah ya dinga faɗa musu yana cewa lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim yaftaguna fadwa amwalihim yaftaguna fadlan min Allah wa ridwana talakawan da aka fitar da su daga gidajensu sana aka kwace dukiyoyinsu kuma suka hakura saboda suna neman yarda Allah cikin talakawan akwai sahabban annabi sannan akwai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je garin Madina rayuwa ce wahalan da akan iya wata daya ba a ɗora tukunyar abinci ba sai dai a ci dabino a sha ruwa haka ake rayu kuma haka suka haƙura aka ci gaba da zama lokacin da aka fara yin yaƙi abubuwa suka fara buɗuwa na ganima me matan manzan Allah suka nuna ta yadda ko kai ne mace lokacin da babu tana yin haƙuri da yanayin rayuwa lokacin da aka samu a ya kamata a ɗan saki kayan ita ma ta ɗan ma, ta ɗan shigo gari to amma gidan annabi ba daidai yake da gidan kowa a duniya ba lokacin da suka nemi lallai dole a ɗibo dukiya ta baitul mali a basu don su yi irin yadda matan masu mulki suke yi Allah subhanahu wa ta'ala wannan takurar da aka yi wa annabi bai ji daɗi ba Allah umarni ya bashi ya ce masa ya ayyuhan nabi kulli azwajika ya kai annabi wayannan matan naka ka kira su ka faɗa musu in kuntunna turidna alhayata hayatar dunya wa zinataha fa alaina. inda wannan duniya kuke so da ƙawarta to ku zo in baku umarci a kunna wa wasarri kunna sarahan jamila in ji yadda ku daɗi kowace in sake ta saki mai kyau amma wa in kun tunna turidna Allah wa rasulahu wa dar al fa inna Allah a'adda lil min kunna adaran azima da haka Allah ya ci gaba da magana yana ce musu ya nisa annabi ya nisa annabi har yazo inda yace musu ya nisa annabi lastunna ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba to kazalika haka dan da ya fito daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba daidai yake dan kowa a duniya ba shi yasa alfazazi yake cewa ala kulli fannin faddala fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yana da wata taguwa al'imamu muslim ya kawo wanda duk sanda aka yi tsere ita take zuwa na ɗaya wata rana sai wani balarabi ya zo da wani ɗan da ƙurƙushin raƙumi irin rena kama ka gayya ɗin nan sai aka yi tsere sai raƙumar ta tsere wannan raƙumin sai tserewa taguwar manzan Allah mujalladin kawai saboda tana da alaƙa da annabi ta fito daga ginin shi annabi yana hawanta da aka zo aka yi tsere sahabbai ganin suke bai kamata a tsere wata guwar manzan Allah ba to sai sahabbai hankalinsu ya tashi da annabi ya ga hankalinsu ya tashi sai ce musu ku yi haƙuri haƙƙun alallahi Allah ya tafi a she'un min duniya illa wa da'ahu haƙƙi ne ga Allah duk abin da ya daga shi akwai matsayin da zai kai daga nan ya gama kure masa matsayi sai dai kuma a yau ƙasa don haka in an cewa sai da na Hassan ya auri mata ya sake su to alal akalla ya kamata ya zamanto matsalar ka jingina ta ga matan da yake auro ba gare shi ba a matsayinsa na mutumin kirki lamba ta ɗaya a wajen Allah da ya zo duk matar da ya auro yana kyakkyawan zato mutune kirki ce an zo an fara tafiya ya gaba mutune kirki ba ce kaga dole ya haƙura ya yi ya sake ta ya rabu da ita wannan shine abin da ya faru shi yasa abdullahi dan mas'ud yana karatu yace Allah ya tsine wa mace mai karin gashi da wacce aka ƙarawa, da mai zane da wacce aka yi wa zanen da mai sana'a wushiriya da wacce ta ji a yi mata wushiriyar da ya lissafo su sai wata mata ana ce mata ummu yaqub abdullahi dan al-imam al-bukhari ya kawo cikin kitabut tafsir babu qaulin lahi jalla wa ala wa ma atakumur rasul faquzuhu wa ma nahakum anhu fantahu sai ta zo ta ce ka ce wai Allah ya tsine wa mai karin gashi da wacce aka karawa da mai wushiriya da wacce ta je a yi mata wushiriya da mai kaza ta ce ita ta haddace ƙur'ani kuma ba ta ga abin da abdullahi ɗan mas'udi ya faɗa ba a ƙur'ani cewa Allah ya tsino sai ya ce mata ni babu wani dalili da zai hana da ba zan tsine wanda Allah da manzan Allah suka tsine masa ba sai ya ce mata baki karanta ƙur'anin da kyau bane da kin karanta ƙur'anin da kyau da kin gani ta sake maimaita masa cewa ita fa ta haddace ƙur'ani fa amma fa maganan fa cewa Allah ya tsine din nan fa ita fa bata gani ba sai ya ce mata awalan tasma'i qawlan lahi jalla wa ala wa ma atakum ar-rasulu faquduhu wa ma nahakum hu? fantahu baki ji ba yace ai mu ɗauka muke duk abinda annabi ya hana Allah ne ya hana haka muka ɗauka. to wannan maganar da ya faɗa wa matan nan sai abun bai mata daɗi ba sai ta ce to kai ma da ka zo ka zauna kake ta tsine tsine ba matar ka na yi ba ana cikin karatu abdullahi dan masaudi ya ce ku jira sai ya dakatar da karatun sai ya shiga cikin gida da ya shiga cikin gida sai ya dawo sai ya ce wa matar ke ma ki shiga cikin gida abin da kika faɗa ki je ki gani ya ce wallahi tashin da na yanzu na shiga gidan na shiga ne in abin da matan nan ta faɗa take mata na na sai na sake ta abin da ya faɗa kenan saboda haka kun ga wannan kalubale ne ga ɗaliban karatu musamman idan Allah ya jarrabe ka da shahara wasu shahara taka za su yi amfani da ita za ka ga ba su da alaka da Allah da addini alaka ta kusa ko ta nesa sai su rabo ka sai su aure ka in ta fito aka kalle ka aka kalle ta sai a ga ita ta yi nan kai kuma kayawa kayi nan ko kuwa a yana faruwa so da in kana neman so a irin wannan yanayin ne kullum idan an ce wani ya saki matarsa kafin ka ɗora hukunci a kansa cewa bai kyauta ba to ka bincika sai in ya tabbata cewa ya zama mai zuwaƙi ɗin ne bai faru ne tana tsuwa ku to kafin ka tabbatar da cewa ka ce ya yi kuskure to yana buƙatar dole sai ka yi bincike ka tabbatar da cewa haka abin yake ko ba haka abin yake ba da haka wannan ita ce matsala ɗin wa amma auladuhu amma 'ya'yansa faddukur maza su ne alhassan yana da alhassan sannan yana da zaidu sana akwai talha akwai husain akwai abdullahi akwai abubakar akwai abdurrahman akwai alqasim akwai amru akwai muhammad kun ga daga cikin wa'inda aka kashe a karbala akwai abubakar ɗan sayyidina hasan kamar yadda yake akwai abubakar ɗan sayyidina ali al'inas ‘ya'yansa mata yana da ummul hasan da ummu abdullahi fada'iluhu falalar da sayyidina hasan yake da shi an abi bakara ta ƙala yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر ناجع النبي أنا فلا أكم منبري والحسن إلى جنبه حسن ينا جيفا سا ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة wani lokaci annabi ya kalli mutane wani lokaci yana gefensa ya dawo ya kalliwa ya kalli sayyidina hasan wa ya yana cewa ibni hada sayyidu wannan ɗan nawa shugaba ne Wali Allah kuma tabbas Allah nan gaba an yusliha bihi zai yi sulhu da shi baina fi'atayn musulmi na tsakanin ƙungiyoyi guda biyu na musulmi masu faɗa da juna shi yasa ala ragami unusir rafida akan kirma da hancin in shi a ko sun ki ko sun so babu yadda za su yi dole su yadda ɓangaren sai da na mu'awiya musulmi ne kamar yadda bangaren sai da na ali yake musulmi ne yana cikin amsar da ba za su iya baka ba menene dalilin da yasa sai na Hassan zai dauki shugabancin al'umma ya ba mutumin da ku kuka ce fasiki ne fajiri ne munafiki ne shi kuma ya sauka ya dawo gefe sai sai maka ai sulhu akali sai mu ce maka ai ba wata sulhu da ta yadda da wannan ka'idar eh in annabi zai yadda ya bar makka ya yi ya tafi madina shi ma sai ci gaba da zama naɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa sai ya tafi wato sai ya koma gefe sai ya tashi jama'ar amma ya haƙura ya sauka kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din ya faɗa shine abin da ya tabbata din kuma Allah madaukakin sarki kamar yadda muka bayani a baya ya faɗi cewa sulhu shine mafi zama alheri haka rikici ya faru tsakanin sahabbai kici ya faru tsakanin sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ishara cewa abin zai faru kafin ya faru da abin ya faru mu ba mu bane da mu zamanto alƙale ga kuwa. shi yasa zaka ga duk tafan aqida malaman sunna suna cewa wal kaffu amma shajara bainahum ku kame bakin ku akan abin da ya gudana sabani tsakanin sahabban manzon Allah to wasu sai suka zo suka ce a'a su sun yi karatu an ce muku tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wannan al'umma ce ta riga ta wuce ta koma zuwa ga Allah da abinda kowa na aiki Allah zai tsaye da shi ya tambaye shi kuma abinda kuka yi na aiki Allah zai tsaye da ku ya muku tambaya sai suka ce a ai su suna da dama dole sun yi karatu sun yi bincike babu abinda za su yi sai dai su kwankulo tsakanin wane da wane matsala ta faru tsakanin wane da wane matsala ta faru kuma abin bakin ciki za ku duba da kyau za ku ga ba su da hazzu rabo idan dai aka zo tattaunawa da su wajen su kare abin da suke kai na aƙida ta ɓangaren alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su da rabo akan wannan sai dai tarihin iska kawai da tarihin banza mara dalili wannan shine abin da ya faru yanzu tun da suna ganin cewa sun yi karatu sun yi bincike suna da dama su yi magana a kan sahabbai shi kenan muka ce muku shi kenan yadda kake da ikon kai magana ai ka san abin da za ka faɗa ne amma kai ma baka san abin da za a faɗa ma ba ko yawa kuma ai ga nan ga su yawa in suna ganin cewa a mutum ya yi karatun da shi dole fa sai sahabi ya tsoraka ka kalli wannan miskinin da muka tattauna da shi ranar juma'a a tashin hausa bakwai ba miskini ba ne? eh? shugaba ne ku? sun maimaita hakan laka gani mutumin da bai iya jan aya daidai ba za ka iya jan hadisi ba sunan littafi ba ka iya faɗa ba an ɗauko wani wata muguwar alkyabba an kima ba an ɗauko wani ƙasar rawani an kima ba sannan wai a daidai lokacin kuma yana so wai ya soke sai da na umar wai in rufa ma kaina asiri kan maganan umar na ce ai umar allah ya gama rufa mai asiri tun daga shiga annabi duk duniya cewa annabi cewa ma baina baiki wa minbari raudatun min riyadil janna babu inda a duniya za ka fara ɗanɗana wani abu wanda yake da alaƙa da aljanna sai ka je wajen to wannan ke wannan wannan ka ce wai a rufa mai asiri aka kace bukatar rufin asiri eh ka gani Allah ya samu dace wa an usamata wannan hadisi ta takhrijuhu takhrijin sa ya gabata wa an usamata bin zaid anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu ya'khudhu ya kasance yakan riko shi shi usamata dan zaid wal hasan sannan ya dauko al-imam hasan tunda mun san cewa zaid bin harisa a gidan manzon Allah ya taso zaidu zaidu mamarsa baqati amma ba usama mamar sabaka ce amma shi baban zaidu fari ne in an fito da ka gare sun yi kama amma kuma sai ka ga wannan baki ne wannan wa wannan ya biyo bangaren mamasta ta bangaren jiki da aka da annabi ya tura zaidu yakin muta aka kashe shi sai ya zamanto usama ya rage sai ya zamanto duk kaunar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa zaidu sai dawo yana ma usamatu wannan ƙaunar shi yasa ake ce masa hibbun nabi dan lailan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wani iko na Allah duk sahabban da suka rayu tare da annabi sama da mutum dubu ɗari da wani abu babu wanda qur'ani ya ambaci sunansa kakkab ɗinsu sai baban usamatu shine zaidu to wal hasan da hasan wa yaqulu yana cewa allahumma inni uhibbuhuma Allah ina son waɗannan guda biyun. da al'imamu Hassan da al'imamu Hussein fa ma Allah ka so su a wata ruwayan annabi zai ce Allah ina son waɗannan Allah ka so wanda ya so su haka annabi yake mana amma don rashin mutunci sai da aka samu wasu za ku gani nan gaba sai da na Hassan ɗin yana faɗa da shi yana cewa a rawar lahi mu'awu ya ta khairul limin ha'ula'i ya ce wallahi mu'awiya ya fi mun alheri akan waɗannan yanzu. umuna annahum li shi'a suna faɗa cewa su magoya bayana ne amma sai gashi suna neman su kashe ni kafin wannan lokacin ai sun taɓa daɓa masai da na hasan ɗin wuka a cinya kuma cikin yan shi'an ba wanda suke ce masai da na hasan ɗin muzullin mu'minina ba wanda ya ƙasƙantar da masu imani haka suke ce mai saboda ya sun ce shugabancin nan Allah ne ya naɗa shi kuma ya sauka mutumin da suke ganin cewa fajiri ne munafiki ne ya ɗauki shugabancin al'umma ya ba su wannan ne babban laifin da sai na hasan ya musu shi yasa ya zamanto hatta maganan kisan fada ake maganan kamar yadda za mu zo ku ji cewa an sa masa guba abin da ya tabbata shine waɗannan mutanen da suka kai masa hari a farko kuma ya faɗa da bakinsa ya ce da na ce zan kuskure in fito na fito da mu'awai in yi faɗa da shi ya ce wa'annan mutanen su kuma za su kama ni su miƙa na hannun mu'awayan a kashe haka ya faɗa sai mutum ya zo ya aikata aikin ɓanna sannan ya dawo yana tuhumar wani da ɓannan ai abin da muke nema kenan yazidu kamar yadda za mu karanta a littafi za ku ga malamai suna da ra'ayi guda uku a kai wasu sun wuce gona da iri wajen yabansa wasu sun wuce gona da iri wajen kinsa sannan akwai ra'ayi wanda yake matsakaici to tunda khairul umuri awsatuha ne mu tsakiya za mu tsaya amma duk wanda ka ce masa a cikin su a ina ne yazidu ya ce a ji a kashe al-imam husaini kafin wannan hadisa a ina yazidu a husaini yake a makka yake me yasa ba a kashe shi a garin makka ba sai da ya bar makka ya tafi iraki aka kashe shi kuma yazidu yana iraki ne yana sham ne iraki lokacin ƙa'ar ne gida ne na 'yan shi'a a kufa su suka aiko masa wasiƙu sama da wasiƙa dubu ashirin abdullahi Dan umar na makaranta labari ya ji cewa ga imam Hussein ya fita ya baro garin maka ya cin mai a hanya sai da ya tafiya kwana uku don ya hana shi zuwa kada ya tafi inda kashe shin za su yi ai a makka ya kamata su yi ma amma ba su kashe shi a makka ba suka tafi da ya je har a cikin littattafansu kowa ya ji a ɗin da muka yi kwanan nan da wani akan waya kashe yi ya nemi su shi zaɓin ɗayan uku ko dai ya tafi ya je yaƙi tare da sojoji musulmi ko ya dawo inda ya fito ko kuma ya tafi wajen Yazidu a Sham ya je mu baya yadda suke faɗa idan ya tabbatar cewa Yazidu fajiri ne fasiki ne munafiki ne ya zai ce a ba shi dama ya je ya masa mu baya? kuma in ya san shi ya turo a kashe shi ya zai ce a ba shi dama ya je mu baya a ga wanda ya ce su ya kashe shi wannan maganan ƙarya ce kawai to amma tare da haka fa irin waɗannan mutanen da annabi ya ce ina son su Allah ka so wanda ya so su to sai da aka samu wasu suka yi masa shigo shigo ba zurfi wannan kaji yadda aka kare wannan kuma ya kira shi suka je duk duniya wanda duk zai ba da da mai faru akan al Hussaini, bai kai shi da bakinsa ba kafin ya bar duniya irin ya faɗi ga abin da ya faru shi yasa yayi yayi addu'a yace inna haula'i akhafuni yace wayancan mutanen yana nufin mutanen shin yace su tsoratar da ni kawai suka yi sai yace wa wayannan mutanen kuma su suka yaki ni shi yasa kafin ya mutu sai da ya addu'a yace Allahumma hakum bainana wa bainal qaumin da'awna liyansuruna Allah kai hukunci tsakanina da mutanen da suka kira mu suka ce mu zo za su taimake mu kuma muka zo suka ƙetare iyaka akan mu suka kashe mu an uqbata bin al-harith qala yake cewa ra'aytu ababakarin naga abubakar siddiq radiyallahu anhu wa hamala al-hasana ya dauki al-imam hasan wa huwa yaqulu abubakar yana ce masa bi abi shabihun bin nabi laysa shabihun bi ali wato yayi kama da annabi yace bai kama da ali ba wa aliyun yadhaku a lokacin sayyidina ali yana dariya wannan hadisin akhrajahu al-bukhari fi sahih kitab fada'il as-sahaba babu manaqibul hasan wal husayn babun da ke magana akan matsayin al-imam hasan da al-imam hadisi na 3750 wafi ba wafi babu sifatin nabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma babun da ke magana akan siffar manzon Allah Abin mamaki fa kun san cewa a wajen kamanceceniya al-imam akwai ta bangarorin da ya kama da annabi amma al'imamu hassan yana cikin mutanen da suka yi kama da annabi ɗari bisa ɗari to ku je ku duba ku gani za ku ga yan shi'a kafin su kira sunan hassan sau ɗaya eh? ba ma sa kira ku ku gane cewa hassan wallahi kara kawai suke ne ba yadda za su yi to da ba wani musulmi da zai fahimce ka ka zo ka ce mai kana ƙaunar jikokin annaba shi na farkon ka ce baka kaunar shi ya gane cewa daga gaske amma ku duba waƙi ku gani da kyau kafin ku ji sun kira maka sunan alhassan su ɗaya to sun kira maka sunan sayyidina husaini sama da haka an gane ita kuma aqidar ahlus sunna ba haka take ba an fahimta ai wafatuhu wa tuwfiya al bin ali al bin ali ya rasu khilal fatarati hukmi muawiya a lokacin wato da sai da namu awai shine khalifa a shekara ta 49 qala Umar bin isa yace da kaltu ana wa li na shiga ni da abokina alal hasan bin ali na'uduhu dan mu da shi ba shi da lafiya fa qala li sai ce ga abokina ya fula ya kai wa salili ka tambaye ni qala sai ma ana bi sa'ilaka shay'an ni bazan tambaye ka wani abu ba Sun قام min indina sannan ya miƙe daga gurinmu fadakala kanifan lahu sai ya shiga kanif akan ce wa mirkhas kanif sannan baitul khala gidan wajen da mutum zai dan zagaya ana ce masa kanif sannan sitrul da abin da zai sha makanci tsakaninka da wani ya daina ganinka ana ce masa kanif sun makaraja sannan sai ya fito faƙala sai ce ai fulan salini ƙabla Allah ta ka tambaye ni gabanin lokacin da zai zo ba za ka iya tambaya ta ba yace fa ni wallahi lafastu min minka Ya yace na rantse da Allah lafastu na furzar da ta'ifatan wani abu min kabdi na hanta ta qablu gabanin wannan lokacin qabbaltuha bi udin na ma'i wanda na ainihin wato qabbaltuha na karɓe ta bi udin na ma'i ta hanyar wani ainihin wato itace da na ci. wa ni qad suktu ma an shayar da guba miraran ba so ɗaya ba falam uska misla hada daka wannan karan ma an shayar da ni guba amma ban taba jin guba irin wannan ba fasalni daka ina ganin cewa daga wannan karan zan koma zuwa ga Allah ne daka tambaye ni da kun ga mutanen da suka attempting din kashe shi tun farko su wane ne ake da yanzu in wani yana attempting na zai kashe ka sai aka zo aka ce an baka wani abu ka musu waye almuttahamul awal kai da aka san cewa kana a tamfin din kashe shi to mutanen da ya kamata ya zama ana tuhuma su sai kaga sun dawo su suke wa su suke tuhuma fa qala sai yace ma ana bi sa'ilika shay'an ne bazan tambaye ka wani abu ba yu'afika Allah insha Allah in Allah ya ga dama zai baka lafiya thumma kharajna sannan sai muka fita kare da gadu lokacin da gobe ta yi a taituhu sai na zo masa wa huwa ya suku alhalin yana ainihin wato daga saƙa ya suku faja al-husainu alhalin yana kora wani abu sai al'imamin husaini ya zo faƙa da inda ra'asihi sai ya zauna a wajen kanshi faƙa da sai ce ai ake an bi'ini man saɓaka. al'imamin husaini ya ce ba ni labari don Allah wane ne ishayar da kai guban nan ƙalar sai ce lima don mai kake tambaya ya a ƙatuluhu in ka faɗa min kowa ya na kashe shi ƙala na'am ƙala sai ce ma ana bi ka shi anni ba zan baka labarin wani abu ba in ya ku sahibi alladhi abunnu idan abokina ne wanda nake tunani fallahu ashaddu nake matanto Allah ya fi tsanani wajen ɗaukan ukuba in wanda nake zato ya mun shi ya mun to ka bar abin duk irin yadda za ka ɗauki mataki wajen rama mun ba za ka iya min abin da Allah zai ba wa illa in ku ba haka ba fa wallahi la yuqtalu bi bari'un in ba haka ba ku ba za a je a kashe wani wanda yake ya kubuta ba saboda ni wannan ya zo cikin at-tabaqatul kubra a shafi na 335 raqami na wato 294 at-tabaqatu al-khamisa min as-sahaba تحقيق محمد بن سامي السلمي سيكي تيوا وكيل أنتي كونغا وكيل أنيمي أنتي أن التي سقته سم وتتشاهد دشي غبا زودته جعدت بنت الأشعث itace matarsa ja'alatu bintul ash'ar walakinahu lam yathbut sai da wannan abun bai tabbata ba a karatun mana al-fitnatu fi hayatil anbiya wa sahaba mun kawo cikin littafin wannan aliyu sallabi wannan matar da aka ce ita ta ba sai na hassan guba ya sha ya mutu da aka duba sai aka ga ta ma da shi mutuwa da tsawon watanni ko shekaru ma ina tsammanin in ba na mantawa a ka'ida kuma in an ce fozin abu ne da in an baka bai daukan wa bai daukan lokaci da za a ce an ba mutum guba sannan ya ɗauki tsawon lokaci yana rayuwa ta shi yasa kuka ga yanzu wajen waye kashe na Umar ba a saɓani an san waye kashe shi wajen waye kashe na Ali ba a saɓani an san wa wajen suwa suka je suka kashe na Usman ba a wa an san waye kashe su amma ya aka yi kisan Na Hassan da Na Hussein ya tafi a rabibi za ka fahimci mutanen da suka iya makirci su za su shiryawa za su shirya wannan yanzu kwanan nan ɗaya daga cikin malamansu wani ɗan takifi yana nan ana ce masa wasu ƙushin mari <laughs> wala malam za ka ga wani rawani tim za ka ɗauka duniya za ta shi ne wallaye to na ga yana complain yana cewa shi ɗin nan da kanshi billahi lazi la ilaha illahu an haɗa baki da wani ɗan shi'a an ba shi guba don a kan shi <laughs> saboda kun san shi'a ta kasu gida biyu akwai shi'a ikbariya akwai shi'a usuliya su shi'a ikbariya su ne mafi yawancin malamansu na farko su kulaini dukkan masu waɗanda littattafan na hadisi duk shi'a ne akbariya da aka su maganan wai abu ya inganta a gurinsu ba ta shi suke yi ba to har yanzu kuma akwai in shi'a akbariya shi yasa ba habudi da ya zo ya ɗauki usulul kafi yana da hadisai wajen kusan dubu goma sha wani abu ya kasa hadisan cikin kaso goma ya ɗauki wajen kaso biyu yake su suka inganta diran mai aka aka ce wannan aikin ne uban waye sa shi waye sa shi wannan aikin mai yanzu ce wani hadisi cikin usulul kafi ya inganta ko bai inganta ba su ba ba su bukatar wannan to shi akabari ne to su in akabariya ko ikabariya. babu ruwansu duk wani abu da aka ruwaito a littafinsu to ya inganta a gurinsu to su kuma usuliya su ne waɗanda suke ƙoƙari wajen bin ƙa'idojin ahalus sunna daga baya don galibin dukkan ilimin maka wannan ba ni na faɗa ba abdulhalim gazi ya faɗa ya ce duk wani ilimi da in shi'a suke takama da shi ya ce to iyali ne na ahalus sunna ya ce wa dalilu ala zalika ya ce ku je hatta a hausa in za a karantar da yan shi a littafin ulumul qur'an littattafan sunna suke amfani da shi a balaga littattafan sunna ne a nahawu littattafan sunna ne haka ya faɗa abin da ya faɗa kenan to daga baya sai suka fito da wannan qala az-zahabi al-imam az-zahabi yace hada shay'un la yasihu wannan abu ne wanda bai inganta ba fa man allazi tala'a alaihi wani mutum ne wanda yake wajen shi dai kaga sai na hasan bai faɗa ba ko to ya kai aka gane ita ce ita ce ta faɗa wannan shine abin da ya faru wa qala ibn kasir ibnu kasir yace wa indi anna hadha laysa bi sahih ni a wajina wannan bai inganta ba wancan maganan ya zo cikin tarihul islam ahad muawiya a shafi na 40 wannan kuma a cikin albidaya wan nihaya a mujalladina ainihin wato takwas shafi na 44 to jiya a karatunmu na alhadiyatul hadiya da na ɗauko littafin at-takfir na Sheikh Sharif Salih na yi ishara zuwa ga isnadin da ya kawo na ka wannan salamatul kindi Wannan sai na koma karatu zan yi bayani kai wani mara kunya ya bugo min waya wai karfe biyu na dare fata wuce wai yana so mu tattauna da shi a cikinsu wai na taɓa maulansu shi kuma da ya zo akwai wani bidiyo yana nan ya yi magana akan sai a wuya. sahabi fa yi magana fa saboda mutanen nan wasu daga cikin 'yan ɗariƙun nan an gina su akan ganin girman malamansu sama da ganin girman Allah da annabi da duk wani sahabi yanzu cikinsa akwai wani mara kunya da ya fito yake cewa wai yaban da shehu ibrahim yema annabi tun da Allah ya halicci duniya ba a taɓa samun wani mutum da ya yaba annabi ba irin yadda shehu ibrahim yi hassanu bin sabit fa gaban annabi ya zo zai yi waka. annabi ya ce ku kafa masa mambari jibril yana tare da kai yanzu ba maganan fa sallah ko azumi ko zakka ba a'a wannan maganar da annabi ya faɗa ya ce lau an faƙa ahadukum misla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala Na ce na rantsi da Allah rabin baiti da hassanu bin yi a gaban annabi in ka tara duk baitattukan da shi Ibrahim yi ba annabi wallahi rabin baiti na hassanu bin sabid ya na shi Ibrahim ya amma saboda rashin tarbiyya saboda rashin mutunci sahabban annabi wasu daga cikinsu sun fi ganin girman malaman sama da sabon annabi sai mutum ya zo ya kalli waannan waɗanda suka yi aya ta sauka a kansu cewa illal ladina amanu wa amilu salihati wa zakarullaha kaseera wan tasaru min ba'd ma zulimu suka taimaki addini bayan an zalunce su sai ce ai waannan ma da suka zauna gaban annabi suka yabi annabi waƙin da wancan shehin yema annabi ya fi waɗanda sahabbai suka zauna a gaban manzon Allah suka yi wa annabi saboda rashin tarbiyya to wannan shine magana na ce to to sakon da ran su shine mala bakar gumi yakan faɗa magana in ce wannan maganan ba daidai bane kuskure ne saboda dalili kaza da dalili kaza na ilimi Allah ya ji kan malam malam ya faɗa ya ce shi so yake a kawo lokacin da in yi magana mutane su ce waye malam ai su ba malam suke bi ba dalili suke bi kaga iya abin da malam zai dan ya gamsar da duniya cewa shi a matsayinsa na malamin Allah yana ƙoƙarin ya ɗaura mutane akan bin dalili ba akan bin shi ba yana ka yau in zan dokan matsala in ce malam a guri kaza da guri kaza wannan matsalan ta wa dalili yanzu sanda muka fara karatun littafin sahi sahiha nan. ba mun yi darasi ya kai goma ba muka zo muka daina za mu ci gaban Allah da za mu ƙarasa littafin sai mu ce saboda dalili kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza ko ma wanda zai ji wani abu to kai ni malamin da nake ganin girman shi lamba ta ɗaya in zo in ci a nan gurin matsala kaza da ya faɗa ba daidai ba ne saboda dalili kaza sai kai dan ina jin tsoronka sai malamin ka yi daidai sai ka yin magana a kan shi saboda in ma kuna wannan tunanin ne wai malaman ku sun yi ba daidai ba a gidan ilimi kai malamin ka yana da iko ya kalli sahabin annabi ya faɗi magana akan shi amma ni ban da iko in faɗi magana akan malamin ka ai baka isa bai sau da haka in tattaunawa suke ji kamar yadda na faɗa musu ba ta su muke ba su gunduma gunduman ya kamata su fito eh, a kabirin mujirimi haɗin ya kamata su fito Allah ya samu dace sau da haka wannan magana in mutum ya koma littafin ah, ah, profesu aliyu sallabi wanda ya akan rayuwar al'imamu hassan ya kawo matsalolin ta wajen kusan fuska goma ya yi rugurugu da abin hatta a ɓangaren kimiyyance da lafiyance sai da ya kawo ya karyata abin yace wannan abin karya ne bai tabbata ba ba a yi haka ba sannan yanzu misali cikin abin da suke kawowa an ce wai ta ba al'imamu hassan guba ne don ya sha in ya mutu don ta auruwa ya billahi alaika idan mace tana aure da hassan jikan manzan Allah ta rabu da shi ta zo ta aure Yazidu, gaba ta ci ko baya ta ci ta ce kuma galibi ai mace na yin wannan ne ta rabu da kai ta jita a ruwan in tana tunanin wannan ya fi mai ya fi wanda ta bari sau da aka duk wannan maganan ta wannan tarihin tatsuniya ne kawai aka rubuta akwai shi shi yasa za ka ga a hafizul Iraki a littafinsa ya tasira shi yasa tun a muqaddima yake ce maka wal ya'lamu talibu anna siyara ɗalibin ilimi ya kamata ya sani tarihi yana tara maka abin da ya inganta da abin da bai inganta ba wannan shine to sai almabahasa sani bincike na biyu albai'atu lil hasan bil khilafa bai'ar da aka yi masayidina hasan da khilafanci ba da maktal ali radiyallahu anhu wa ardahu bayan kashe sayyidina ali Allah ya kara masa yadda baya a ahalil kufa mutanen kufa sun yi mubaya ga al-hasan bin ali domin kakkumanta madina a lokacin ita ce capital city a nan annabi ya rayu ya koma zuwa ga Allah ko a nan sai da abubakar ya rayu a nan umar ya rayu usman ya rayu da sai da ali ya zo to sai ya tashi shi daga ina daga madina sai ya koma kufa wannan ya sa kuka ga kufa ta zaman tunan ne matattara tawa ta yin shi'a to wa ba'a da an uqidat lahul baiatu sai ya fita bayan an kulla masa mubaya min al-kufa daga kufa ila sham sai ya tafi sham la'annahum domin su ila al'ana lam yanzilu ala ta'ati amirul mu'minin ali bin abi talib domin su har yanzu ba su sauka ba daga da'a da sayyidina ali al-hasan bin ali yusalihu muawiyata wa yastami'u amra al-muslimina yayi sulhu da sayyidina muawiya sannan al'amarin wa yastami'u sannan ya hada Musulmi na al'amarin musulmi kharaj al bin ali na Hassan ya fita wa fi niyyatihi as-sulhu a cikin niyyarsa akwai sulhu wa kana la yuhibbul qitala na Hassan bai san a kashe mutane bal innal hasana kai hasan kana mu'aridan lil khuruj ya kasance yana gitto da wani abu wajen fitowa Ali bin Abi Talib qitali ahli Sham lokacin da shi sayyidina Ali yake yakar mutanen Sham shi sayyidina Hassan yana da ra'ayin yana ganin ba haka ya kamata a ci an yi ba wannan akradahu Abdul Razzaq fil Musannaf a mujalladin sa na biyar shafi na 364 wa kana min alamati iradatihi yana daga cikin alamomin abin da sayyidina Hassan yake nufi shine lisulhi shine sulhu annahu azala Qaisa bin sa'ad bin ubadata an al-qiyada da kanshi yana amirul mu'minina ya cire sa'ad bin ubadata daga shugabanci wa ja'ala al-qiyadata bi yadi abdullah bin abbas radiyallahu anhuma sai ya dauki shugabanci sai ya sa hannun abdullah dan abbas abdullah dan abbas kamar yadda sayyidina ali yake dan abu dan abu talib haka abdullah yake dan wa dan abbas da abu talib da abbas babansu ɗaya shine abdulmutsalib shi yasa inda annabi da ya bar duniya za a raba dukiyarsa uku za a kasa ta kamar yadda muka ce mutum guda a cikin su ne kaɗai suka riski addinin musulunci biyu suka karɓa hamza da abbas biyu suka ƙi karɓa abu lahab da abu ɗalib ɗaya nunawa annabi soyayya ta ƙarshe shine abu ɗalib ɗaya kuma ya nunawa annabi kiyayya ta ƙarshe to duka wa'annan ukun da abu talib da abu lahab da hamza sun riga annabi rasuwa wanda ya rage a duniya kwaya ɗaya shine abbas shi yasa da annabi ya rasu da dukiyar shi za a kasa ta a raba to uku za a kasa ta za a ba abbas ɗaya a bana na fatima sannan a raba wa matan shi dan yanzu abbas shi yake matsayin baban manzon allah sallallahu alaihi wasallama fa an hasan al-basri qala yake to lamma sara al yayin da hasan ki kasance itafi bin ali ila muawiyata bil kata'ib da rindina qala amr bin al-as li muawiyata amr bin al-as yace wa muawiya ara katibatan ina ganin wannan farin dinan la tuwalli hatta tudbir akhiruha wannan fa rindinar da aka taho da ita ba za ta iya samun dama ta shugabanci ba sai fa idan ta samu damar share na farkon wannan har zuwa na ƙarshe sannan ɓangaren sai da namu awuya su kuma ba za su iya damar samun shugabanci ba sai idan sun iya ƙarar da wa ɓangaren sai da na hasan ƙalin hasan albasari hasan albasari ya ce wa samitu ababakar ta ya ƙulu bainama rasulullah ya kuɗu izza alhassanu wata rana annabi yana kuɗi ba sai ga al'imamu hassan ya zo a ƙalin nabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce ibni hada sayyidun wannan ɗan nawa shugaba ne Wani Allah an yusliha bihi kuma Allah zai sulhu da shi baina fi'atayn min musulmi na tsakanin ƙungiyoyi na musulmi masu faɗa da juna sai yace wa ana zuhuri al zuhuri az ya ce arsala muawiyatu muawiya ya aika ilal Hassani zuwa ga al-imam ya aika sijillan wasiƙu ko littattafai masu yawa kada kutima an sa su tamfi asfalihi a ƙasan shi ta oktufihi ma turidu fa huwa laka ka rubuta duk abin da kake so a cikin wa'annan littattafan to abin da kake so za a baka fa qala amru bil amru bil yace bal nuqatiluhu a a za mu yaƙe shi akwai bambancin tsakanin qatala da qatala dan haka qatala qatulu shine al-qital shine masdarin sa shine kisa amma qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan shine yaƙar mutum da haka an an ce wane ya yaƙi wane ba dole sai ta kai zuwa ga kisa ba sai ya ce faƙala mu'awiyya ce sai al'imamu ya ce ƙalar zuhuri sai al'imamu zuhuri ya ce wa kana khairar rajulai a lokacin sai mu'awiyya zaman to shine mafi alherin mutane guda biyu sai ya ce ala rasulika ya aba abdullahi sai na mu'awiyya ce wa amr bin asiyati tsaya fa innaka la takhlusu min qatl ha'ula'i ya ce ba za ka iya kubuta ba daga kisan wa'annan rundunar da sai na sun ya zo da ita hatta yi kutala adadin min ahalin sham sai idan su ma mutanen sham ɗin an kashe irin wannan adadin fama khairul hayati ba adal mamati to menene amfanin rayuwa bayan ba bawo ya ce ina amfanin ba bare kaga ba amfani yayi yace wa inni wallahi la uqatilu sai na mu'awai ke na rantsi da Allah ba zan yaƙe shi ba hatta la da minal qitali buddu sai in ya zamanto babu makawa dole sai an yaƙi wal taqa mu'awiyatu bil hasan to lokacin ne sai sai da na mu'awiya suka haɗu da hasan ba da zalika bayan wannan wa tanazal al hasan bin ali li mu'awiyata bil khilafa sai sai da na hasan ya kawo sharadi yasa cewa za ka yi aiki da littafin Allah da sunnar manzon Allah akan sira na kalifofi waɗanda suka gabata ya yadda ya sa hannu fa asbaha mu'awiyatu amiran lil mu'minina sai al Hassan sai ya sauka sai mu'awiya ya zamanto shine khalifa shine amirul mu'minina wa summiya hadha al-am to daga wannan shekarar ne aka kira ta ake ce mata amal jama'a shekarar da aka samu haɗin kai wa kana al-hukmu wa kana hukmu al-hasan ashhurin lokacin na Hassan ya hau kalifanci wata shida ne ko shekara ɗaya bai akan mulki ba shi ya yasa muke cewa mutane maganan al an rashi rashiduna ba guda hudu ba ne guda biyar ne al hasan Hassan yana cikin su ya sa malamai suke takaitawa ga guda hudu su ce Abubakar Umar Usman Ali saboda ana ganin cewa na Hassan shi ya cika ragowar shekaru nawa na babansa amma ni ka faɗa ka ce ka je daga bakina lallai sai da na hasan yana cikin kwalafa'ur rashiduna khalifofi waɗanda suke shiryayyu wannan shine da haka ana nuna cewa lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wannan kuma muka yi kuskure Allah ka yafi mana wa bi hadzal qadari kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh